صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وليادا تبتع جعلا مدو كتن سركي ميقوى ميقوى مي ودن كتن نعمة سا بدن الدامة سا ya sake ba mu daman halartowa wannan waje mai tarin albarka masallaci ɗaya daga cikin gidajen Allah a bayan ƙasa domin ci gaba da tasirin ayoyin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha uku da watan ramadana wata mai alfarma shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijiran manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda yake daidai da biyu ga watan mari shekara ta 2026 miladiya tsira da amincin Allah su tsara tabbata ga Manzan tsira annabar rahma muhammadu bin Abdullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da iyalansa da sahabbai da muminai waɗanda suka bi tabarkinsa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 واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القبول من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك <clears throat> وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإلى الله يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون الله تبارك وتعالى يتي وأقم الصلاة طرفي النهار وأقم الصلاة طرفي النهار kuma ka tsayar da sallah farafayin nahar da farkon rana da kuma ta. wa zulafan min allai da kuma farkon dare innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at lalle kyawawan ayyuka suna shafe munana kyawawan ayyuka suna shafe munana zalika zikra lizakiri wayannan abubuwan da suka gabata gaba ɗaya na umarni da istiqama da rashin karkatuwa zuwa ga waɗanda suka yi zalunci Allah tabaraka wa ta'ala yake a cikin waɗannan abubuwan da suka gabata na umarni da istiqama da rashin karkatuwa zuwa ga waɗanda suka yi zalunci da umarni da tsayar da sallah a farkon rana da ƙarshen rana da farkon dare duk waɗannan gargaɗi ne ga masu tunatarwa ga masu tunawa gargadi ne ga masu tunawa Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan ayan ya umarci manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da fayar da sallah tsayar da sallah yana nufin kyautata sallah da kuma yin ta a kan lokaci a yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya karantar. Ba dakatar da sallah ba, kamar yadda shaidan ya sawwara wa ‘yansu mutane. Ana ba da labarin wa ‘yansu mutane a arewa bal a jihar da da wahala ka samu kafarai a cikinsu ban manta ba lokacin shek Jafar yana da rai aka gano su mazauna wani waje wani kawai haka wani mutanen fararen kaya suke sakawa musulmai ne amma ba sa yin sallah aka ce yaya ya kuna musulmai ba ku yin sallah suka ce ai Allah tabaraka wataala ya ce aqimus sala a tsayar da sallah kaga tsantsan Hausa ke <laughs> amma idan azo da larabcin za a koma za a ga manan ba za ta zauna ba manan ba za ta zauna ba kyautata sallah kyautata sallah kuma ya kunshi abubuwa da dama duk abin da ake bukata mutum ya yi na sallah daga tahara da nau'ukan tahara tahara min alhadath al-akbar wal hadath al domin bautawa Allah ne duk wayannan abubuwa da ake yi na yin tsarki yin alwala duk wayannan muqaddimat ne na Allah kadai ne kafin ka je ka gana da shi ka zo ka fuskanci alqibla ka yi takbiratul ihram shi kadai ne ake wa wannan ibada ta alwala shi yasa za ga cewa ta'abbudi ne dan idan ka duba gabobin da aka ce ka ka wanke misali yanzu mutum ba zai fara alwala da da wanke kafafuwarsa ba da mutum yanzu zai fara alwala sai fara wanke kafafuwarsa sannan zai wanke hannayensa ya zo ya wanke koko ya shafa kai ya wanke hannaye ya wanke fuska ya dabaibaye tartibin alwala ya canza wa farillan alwalan ya canza masu mazauni to wannan kawai ya wanke gaɓoɓin jikinsa ne bai yi alwala ba domin wannan tartibin ɗin tartibi ta wato jera da aka yi yi wannan yi wannan yi wannan maksuda ce haka Allah ya yi umarni haka Allah ya jera da haka baya halarta mutum ya canzawa alwalan salo kaga daga alwala da yake sallar al'amari ne mai muhimmanci matuka shi yasa Aisha radiyallahu ta'ala anha wa radhaha tace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana kasancewa da mu da iyalansa yana kasancewa cikin iyalansa yana raha da su yana dariya da su yana wasa da su bal yana ba da gudunmawa cikin ayyukan gida amma fa idza hadarat as-sala fa ka'annahu la ya'rifuna idan lokacin sallah tayi kamar yadda ka san kamar bai san mu ba domin wani al'amari mai muhimmanci ya ne ya gabato Manzala sun zama yana cewa wa ju'ilat qurratu aini bis-salah na biha ya bilal su natsuwansu da kwancen hankalinsu da lazza da suke ji a lokacin da suka yi alwala aka ce magabata na kwarai tun lokacin da suka fara yin alwala za ka ga alamun cewa suna shirin su je su fuskanci Ubangiji mai girma da ɗaukaka. Tun lokacin alwala za ga alamun kushu'unsu, tun lokacin suke wato a preparing ɗin zukatansu domin zuwa su fuskanci fuskanci Allah tabaraka wa ta'ala domin ganawa da Allah tabaraka wa ta'ala za ta je kai. shi yasa idan suka shiga sallah a wani bawan Allah ɗaya daga cikin malamanmu ɗaya daga cikin malamanmu yana da rai Allah ya tara mai lafiya da tsawon rai akwai wani bawan Allah wani ɗalibi wadda aka sihirce shi kun san akwai asiri aiko? eh yana nan amma da shi da babu mazauninsu ɗaya a shari'a domin baya kasancewa face idan ya yi daidai da abin da Allah ya nemi ce wa sihiru haƙƙun wa lahu ta'firu lakin bima qaddarahu al-qadir yana da tasiri amma yana yin tasiri ne idan Allah ba yana yana daga cikin abin da Allah ya kaddara zai sami wannan bawa na cutarwa a duniya na jarrabawa a duniya a wannan halin kaɗai ne zai tasiri kaga da shi da babu duk menene duk daya ne to akwai wani ɗalibi abokin karatunmu an sayarce shi sai zanto ɗalibi ne mai kwazo da kuma kokari amma sai zanto ya fara yin abubuwa masu ban mamaki haka idan muka shiga sallah shi sai dinga yin sallah daban da na liman da sauran mutane idan mun shiga mun hawara raka'a ta biyu shi har yanzu bai jama da raka'an farko ba sai gare ganshi in ma muna kan sujjada shi yana tsaye in ma muna ruku shi kuma yana sujjada shi kuma yana bin liman ba wai zai je ya sallaci ba ne. a zai zo masallaci ya bi liman tare da sauran ɗalibai amma ana fara sallan zaga tafiyar sallar ta ta bambanta da na lima to yakan yi haka to wata ran sai ya yi sallah kusa da malamin mu wannan Balaraba da aka idar da sallah sai muka ce mai ba baka ga yadda wani yake sallah ba wani fa ya kwana biyu yana wayannan abubuwa masu kama da haka sai muka ji mamaki da shekhu ya ce mana kiwa mutum ne ga a sahu sahu ɗaya da kai idan aka yi aka taso daga raka ta farko aka haura raka ta biyu mutumin da ke kusa da kai in bai taso daga ruku ba ba za ka gani ba amma wallahi malamin na bai sani ba kuma kusa da shi ya sallah muka ce ba ga cewa in sallarsa daban ne da na sauran mutane ba Tunda yau ya yi sallah kusa da shi shi ne muke son ya lura cewa wannan ya kamata a yi wani abu kan yanayin da muke ya ce ai shi bai san ma yana wani sallah da wani salo ba bai ma lura ba amma idan mu ne sai mun shi mai sallan nan a baibai din nan sai mun fi shi kiyaye salon sallan fiye da shi din karantarsa. mai sallan a baibai din kamar irin irin haddan yara da suke zaga yaro yana wannan ajin irin yara masu da suke marhalan wasa din nan suna ajin ajinsu na wasa amma aji da ke kusa da su ana hadda Qur'ani sai ya riga wayancan da ake koyawa haddan su ba wasa ake a ajin su makwabtan ajin haddan ne ba amma sai ya riga wayancan da ake wa haddan ya riga su haddacewa sai dawo gida yana karatu, ce wannan wannan ko wannan haddan kuma fa a ajin ku aka koya ce a a ajin su wani ne ake koyawa ta tafi fitar ne a shi ne tarhojar ba kawai shi yana makwabtaka da ajin ne to a hakan muke kiyaye abubuwan da ke faruwa a lokacin da muke sallah amma bawan Allah nan wallahi bai sani ba bai sani ba khushu'i da kuma ɗaukewan hankali a lokacin da kake munajati da ubangijinka duk wayannan su ne tsayar da sallah yanzu mutumin da ya sallah wadda bai san me yake faɗi ba bai san me ya karanta ba bai san me ake ciki ba liman ya yi ya abin nan yana tambayan na yi raka na cika raka a hudu ko ban cika ba babu wadda masallacin gaba daya babu babu wadda yake taimaka mai da cewa mun yi uku ne ko mun yi hudu ko za mu hau na dan za mu tafi na biyar domin kowa hankalinsa ya ne ya shagarta shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutane biyu za su iya yin sallah a sahu daya suna tare haka ga kafarsa ga kafarsa amma kuma bambancin da ke tsakanin wannan da wannan zai kai bambancin da ke tsakanin sama da ina sama da kasa domin wannan wannan sallar da yake yi yana yi da khushu'i yana hankalinsa na cikin sallar ba kawai gangan jikinsa bane ke haura Allahu akbar sami Allahu liman hamida a'a yana yin sallah zuciyarsa na bin sallah to iqamatu sala tsayar da sallah abin da ake nufi da tsayar da sallah ba wai a dakata a dinin bane a'a a kyautata sallah. kulawa da tahara kulawa da um, uh, uh, lokacin sallah, sa'annan kulawa da sallah ita kanta mun sha karanta hadisin wannan bawan Allah da yayi sallah ya shigo masallaci yayi sallah ya zo yi wa manzala sallallahu alaihi wasallam sallama manzala sallama yace ko ma kai sallah domin ba kai sallah ba so uku yake koma ka je kai sallah domin ba kai sallah ba a karo na uku yake ya ma'aikin Allah wallahi ni ban iya wata sallah ban iya yin wani nau'i na sallah ba face wannan da nake yi so uku din nan na mai da irin ta shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da shi sallah wannan hadisin shine hadisin da ake cire rukunan sallah daga cikinsu. su shi yasa idan ka fuskanci alqibla mutane masu gaggawar riskan liman riskan liman ta san a sallan asuba akwai akwai kala son zuciya da mutane suke yi daga wadda zai shigo masallaci an fara liman ya yi tasbiratul ihram ya fara sallan asuba zai tsaya a gefe sai ya yi rakatai alfajir ɗinsa tukunna sannan ya zo ya shiga haramun kake aikatawa kana saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila uqimatis salah fala salata illa al-maktuba to kai kuma daga ina ka kawo wannan da ana sallah ga jama'an musulmai sun fara salla kai sai ka jage ka fara yin wani sallah daban sai ka idar da wannan sallan sa'annan ka zo ka shiga sallar da jama'a suke wannan kuskure abu na biyu mutumin da yake son ya liman yana kan sujjada yana kan ruku sai ga mutum ya hada tafiratul ihramin sa da ruku'u yake yi baka ma initiate ta kan sallah ba balle baka kai baka yi sallah ba kuma wannan yana da muhimmanci sosai takbiratul ihram ga mutumin da baya daga cikin ahlul azza dole ka yi shi kana tsaye kana fuskantar alqibla duk mutumin da yayi takbiratul ihram ba tsaye ba bai ma shiga sallan ba bai ma bai ma bude sallan ba balle ya shiga duk waɗannan abubuwan su ake nufi da ɗayar da sallah wa aqimis salata tarafayn nahar maluma suka ce me ake nufi da tarafayn nahar farkon rana da ƙarshen rana suka ce ya'ani as-subh wal maghrib wani suka ce ana nufin as-subh wal asr zulafan min suka ce ana nufin sallar isha aka ce a cikin wannan ayar a takaice Allah tabaraka wata'ala ya wato ya yi ishara zuwa ga lokutan da ake yin sallah farkon rana sallar da ake yi da safe kenan da kuma ƙarshen rana sallar da ake yi kafin shigowar dare shi yasa amma suka ce waɗanda suka tafi a kaulin cewa sallan asuba an yi isara zuwa ga lokacin sallan asuba a zahar da la'asar a cikin na nahar sai aka yi shara zuwa ga magrib da isha a zulafan minan lai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce innal hasanati yuzhibna sayyi'at kaga da aka ambaci sallah sai aka ce innal hasanat yuzhibna sayyi'at lallai ciyawawan ayyuka suna shafe munana suna shafe munana a karkashin wannan al-imam rahimahullahu ta'ala ya kawo hadisai masu yawa ah, wanda za mu ambaci kaɗan daga ciki ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin abubakar da siddiq radiyallahu anhu annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa ya ji jima'i Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضا ويصلي ركعتين illa غفر له Babu wani musulmi ودا zai aikata wani sabon Allah sai yayi alwala yayi sallar raka'a biyu face an gafarta mai face an yi ne an gafarta mai hakan na cikin hadisin Uthman Mafan Amirul Mu'minin radiyallahu ta'ala anhu arda aka ce wata ran yana tare da wasu daga cikin sahabbai da tabi'ai mutane sun taru a majalisarsa sai ya bada umarni ya ce a kawo mai ruwan alwala sai ya yi alwala a cikin hadisin an an kawo siffan yadda yake zuba ruwan alwalan yadda yake amma ɗiba ruwa daga cikin akushin ruwan har ya idar da alwala da ya idar da alwala sai ya ce a cikin wata riwaya ya ce na yi alwalan nan ne ba domin ina bukatan alwala ba amma domin ina son ku ga yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake alwala alwalan nan da na yi na idar yanzan nan da kuka gani to haka manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yake alwala Ya ce annahu tawadda lahum ka wudu'i rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama thumma qala bayan idar da wannan alwalan sai haka hakaza ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yatawadda haka na ce da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yin alwala wa sai ya ce bayan manzan Allah ya idar da alwala sai ya ce man tawadda nahwa wudu'i hada thumma salla rak'atayn layu yuhaddith fihi ma nafsa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wadda ya yi irin wannan alwala wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ranar da akwai ranar da ya yi alwala irin alwalar da Usman ya yi domin mutanen da suke wajen su gani yake manzo Allah da irin da sai yake duk wanda yayi irin wannan alwala duk wanda yayi irin wannan alwala thumma salla rak'atayn sa'annan yayi sallar raka'a biyu la yuhaddith fihi ma nafsa a cikin wannan raka'a biyu bai yi zancen zuciya ba a ciki a cikin raka'a biyu babu muhaddathatun nafs babu tunanin irin abubuwan da suke bujiro mutum a zuciyarsa lokacin da yake menene lokacin da yake yin sallah raka'a biyu yace ghufira lahu ma taqaddama min zambi za a gafarta mai duk wani abin da ya gabata cikin menene cikin zunubansa sa'annan a cikin wani hadisin daban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace a cikin sahih al-bukhari أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا, نهرا غمرا يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يقطع من درمه شيئا manzo Allah sallama yake kwatanta yin yin alwala da yin sallah so biyar a rana yake kwatanta shi yake tambayan sahabbai ya kuke ganin mutumin da yake da yake da kaman rafi da ke gudana a kofar gidansa sai zanto yakan yi wanka a cikin wannan ruwan sau biyar a rana shin kuna ganin idan mutum yana yin wanka sau biyar a rana a wannan rana ɗayan za a samu har da sauran datti a jikinsa qalu la ya rasulullah suka ce a idan kan mutum zai shiga ya yi wanka sau biyar a rana zai yi wahala a ce da sauran datti a jikinsa Ya ce as-salawat salawatul khams yamhu Allahu bihinna adh wal hakan nan salloli biyar Allah tabaraka wata'ala yana shafewa da su az-zunub zunubai wal khataya da kurakuran da muke aikatawa Allah tabaraka wata'ala yana menene yana shafewa da su to ka gani mutumin da ya san wayannan kuma yake istihdarin kai ka san kai bawa ne ne kurakurai mai zunubai lokacin da kake istihdarin cewa wannan sallan da kake son kai da kake wa alwalan nan idan ka kyautata sallan nan ga sakamakon da zaka samu zaka fito daga cikin sallan ne kamar yadda ka san ba ka da wani zunubi an riga an menene an wanke zunuban gaba daya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mai alwala zunubansa suna ficewa daga jikinsa ne bi akhiri qatrati ma da dugowan karshe na ruwan alwala da kake yi shine zunubanka suke menene suke zuba to kaga kenan alwala is a, serious business kenan tunda kamar yadda ka san kana wanke zunubanka ne daga fuskarka daga hannayenka daga kafafuwarka a lokacin da ka kuskura bakinka kamar duk abubuwan da ka furta waɗanda ba su dace ba kana wanke waɗannan zunuban ne kafin ka je ne kafin ka je ka shiga ka shiga sallah al-imam as-sa'di rahimahullah ta'ala ya kawo daga ɗaya daga cikin wayannan hadisan da suke cikin sahih bukhari as-salawatul khams wal jum'a ila al-jum'a wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibat al-kaba'ir wannan yana da muhimmanci sosai majtunibat al-kaba'ir kaga salloli biyar idan ka kyautata su kai su kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi umurni juma'a zuwa juma'a ka duba ka duba ni'imar Allah akan mu ba salloli biyar shi yasa wasu lokutan idan ka idan ka kai tasawurin rahamar Allah akan mu sai da cewa abin ya fi karfin abin da za ka iya lissafawa salloli biyar kowace salla idan ka yi ta ana kankare maka kurakuran da ka aikata kafin ka yi wannan sallah sa'annan juma'a zuwa juma'a idan akwai rabuwan kurakurai da ba a kankare ba na tsakanin salloli juma'a zuwa juma'a idan ka sallan juma'a nan su juma'a ne zuwa in ka yi an kankare duk sauran zunuban da ka aikata tsakanin juma'a biyu din da ka yi ramadan ila ramadan idan akwai kurakuran da salloli ba su kankare ba juma'a sati sati ba su kankare ba shekara ka yi ramadanin shekarar da ya gabata ramadanan shekara da ya biyo baya idan ka yi shi an kankare zunuban ka na tsakanin ramadana da ramadana shekara ɗaya kenan ko bai yake mukaffiratun lima bainahunna duk wa'annan kafara ne Allah yana shafe kurakuran mu da su yace majtuni batil kaba'i amma da sharadi muddin an nisanci menene kaba'iran zunubai mana idan kana son ka samu wannan falalar sai ka nisanci ne alkaba'ir alkaba'ir suna da yawa akbarul kaba'ir a cikin a cikin darajatul kaba'ir din ma akwai akwai seniors a ciki mafi girma shine mutum yayi shirka da Allah yin shirka da Allah Allah ya kare mu kisa kar mutum ya yi tunanin ai an ce as khams shikenan duk wani barna idan ya aikata in ya aikata da safi sai gira sallan azhar in yayi sallan azhar sai ce an shafi a majtuni majtuni batil kabair kaga shirka kaga kashe rai ba ba tare da dalili ba ran da Allah ta baraka wata rafi bai halarta kashewa ba ka kashe Ka ga asihir, asihir, yin aikata sihiri Ka kaga okokul walidai saba wa iyaye wadda yana daga cikin abubuwan da aka ake yin sakaci da shi a yau saba wa iyaye duk da cewa abu ne wadda sanadiyarsa mutum sai a haɗu da fushin Allah ko da iyayen nan fa ba musulmai ne? umarni da aka bayar akan yi wa iyaye biyayya kyautata wa iyaye girmama su karamta su kyautata zance da su gujewa nuna ɓakin ranka a kan wani decision ɗin da suka ɗauka waje ɗaya ne kawai aka baka dama idan suka umarce ka da abin da Allah ya hana wannan halin ne kaɗai shi ne ba za ka bi ba kaga zina kaga mu'amala da riba wanda yanzu ya zama ruwan dare illa man rahima rabbi duk wayannan kaba'iran zinubai ne kaga akmu aklu amwal al-yatim bighayri haqq wannan kuma haddith wala haraj sai ka rasa mai ke kwantar da mutane hankali kudin maraya kuɗin marayu wani shi bai da damuwa da haɗuwa da Allah bai damu ba akwai mutanen da har yanzu ba su gama yin imani da hukuce-hukucen shari'ar Allah ba kaga a shari'a a shari'ar musulunci idan kana da ɗan uwa wanda Allah ya arzuta shi yana da 'ya'ya maza da mata idan ya faɗi ya mutu idan za a raba gadonsa ba ka da hakki cikin gadon to akwai da yawa wanda wanda har yanzu wannan wannan wannan hukuncin bai shiga hankalin su ba su tunaninsu. su yaya za a yi dan uwana na jini uwa daya uba daya a ce duk dukiyar nan na matar na matar ce da da ƴaƴan to ya za ka yi haka Allah ya hukunta ya za ka yi da hukuncin Allah to kaga dukiyar marayu Listin ɗin yana da yawa malamai suka ce kaba'ir suna kaiwa saba'in da yan kai to idan mutum ya nisanci wa'annan abubuwan ya nisanci su zina su shan giya su ziyartar boka za ga mutum fa za ga mutum yana da digiri na ɗaya digiri na biyu digiri na uku amma kuma zai tafi wani can kauye inda inda zai ajiye mota su sai hau jirgin ruwa su kunna ya je samu wani wani bashi dajin mutum wasi boka ya kai mai kuka kuka a can cikin wani wani datti domin mutane suna da rauni Allah tabaraka wa ta'ala ya fi san kai da kake da damuwa ya ji sautin ka ji muryarka ka cira Allah da kanka kai addu'a da kanka akwai mutanen da sun sun mai da shi al'ada ga aka rama kalla ga kudi a mana addu'a ga kudi a mana sauka ga kudi a sai ka rasa me ake saukewa a sauke ne me za a sauke to wani attajiri mazauni Kaduna mun taba haduwa a mun hadu a harami shi Allah ya sare mai wani abu mai kuɗi ne amma kuma Allah ya mayar mai da wani abu sauƙi kiyamun lai kiyamun lai ka san irin wani irin orientation da alhamdulillah yanzu mutane sun fara fahimtar addini a da a da mutum bai yadda cewa babu masu binsa ba mutum zai ce ana bi na ana min kaza ana min kaza in ka ce nuna mu masu binka din bai sani ba domin wani dan iska din ya faɗa mai kai ka ga mutanen da suke binka suna da yawa fa dan yana son ya damfare shi shi an ce ana bi na ban gane ana binka ba ina suke to shi wannan Allah ya kubutar da shi bai kuma ka san an fi cin kasuwa akan masu kuɗi wanda su suka kowa tsoron mutuwa shi Allah ya kubutar da shi yana yin tiyamun layli hankalinsa a kwance yace wayan su malamai sun taba tahowa daga Jos har Kaduna suka same ni yana ba mu labari ni da wani wani malami a harami yace da na gansu nake ah ya wannan zuwa haka babu notice suka ce alhaji mun zo mu maka addu'a ne a addu'a yace eh suka ce eh babu yace addu'a yake to babu matsala sai ya ba su masauki yake babban gida ne ya sauke su yace to ya sauke su sun ci abinci sun huta addu'ar da kuka zo yi yace za za ku yi suka ce cikin dare ce cikin dare yake suka ce eh yace akramaka Allah ni na tashi sallar asuba kuma wannan kawai samfil ne na abin da ake yi wallahi samfil ne na abin da ake yi mutum ya zo ya saka ka a gaba ya mai da kai wawa ba gidaje sai ka bashi kuɗi da sunan zai je maka addu'a amma kuma na rantse da Allah ba abin mafi yawan lokuta ba abin da suke yi da nake faɗa muku kwanaki uku da suka wuce nake wasu lokuta idan kuka ga mun buɗe wuta zafin abin da suka aikata da mu a baya ne muke ji yadda Allah ya kubutar da mu da ba dan Allah ya kubutar da ni din nan ba wallahi da yanzu na zama wani katon wani abu ne ya zan billah malami na damfara ce cikin damfara tsohuwa za ta je ta yi kasuwancinta tsohuwa ce kin kusan mutuwa ki je ki dinga istighfari ki samu yardan Allah amma ba ki daina son wayannan ɗan iskan ba ta je ta tattaro kuɗin ta taro da kwabo ta zo ta bai wannan malamin sai faɗa mata ayi za danga rubuta miki kaza da kaza ana wankewa kullum na rantsi Allah wadda raina ke hannunsa ya ta faɗa miki Abdulaziz dauko gora MT gora ka zuba ruwa dauko tawada ka san tawada ko da jihar ciki ka kaiwa hajiya wacce na sha kaiwa damfara ce cikin ne cikin damfara ita kuma masha Allah an kawo mata rubutu kenan ita ba ta san cewa tawada ka san da mai ake yin tawada eh eh kawai ita ba ta san an zuba mata wannan kai a ruwa bane aka jijjiga aka aka yi mixin aka kawo mata ba za ta yi ta adanawa wai ko wanka ne za ta dinga yi ko sha za ta dinga yi wannan ana yi sosai ni malami na ya saka ni nayi wannan ba za ki kirga ba akwai wani abokinmu wadda shi ka san irin irin wannan abubuwan cikin lokacin jahiliya suna da yawa suna faruwa ka san abubakar radiyallahu ta'ala anhu arda wani mutum ya taba zuwa samun shi wani bawansa ce ya ababakar ka san akwai lokacin da na taba kawo maka wani abu kaza zaɗin nan ka ci ka tuna ce na tuna ce to bari faɗa maka ta ina aka siyo wannan abin yace wani mutum ne a jahiliya na mai karyar cewa na iya tsubbu alhali ban iya tsubbu ba kaga damfara ne su bawa su kenan na ce mai na iya tsubbu alhali ban menene ba ban iya ba sai na mai tsubbu sai ya biya ni kuɗi sai muka yi muka yi jinga da shi na mai tsubu amma bai biya ni ba to sai ranan nan ya haɗu da ni sai ya biya ni bakin tsubbun da na mai a yaushe a jahiliya shi na siyo wannan abincin da ka ci sai da abubakar ya sa hannunsa a makogarar sai da yi ne sai da ya to akwai wani abokinmu wadda idan muka haɗu muka tana sai mai tayin dariya har da hawaye shi wani mutum ne zai ce mai shi akwai yarinyar da yake so amma ba ta kula shi harkan kenan dama matsancin mata kaza a yi wanka da kaza a yi kaza a kaza shi kuma shi a cikin ɗaliban ilimi ba bai ma kulawa da karatu shi sai ya ce babu matsala akwai abin da zan baka sai ya ce shi ke ba da labari yake sai aka biya shi domin tsabagen kasala shi kaga ba malamin shi zai ce ka ɗauko ruwa ka ɗura ruwa ba ka ɗiga tawada a shi wannan ya ce ko nawa aka biya shi lokacin ko naira ɗari uku ne lokacin ya daɗe sosai ko naira ɗari uku ne ko nawa ne aka biya shi ya ce Abdulaziz da na tafi akwai inda muke zuwa siyan tawada da mai ce kuma idan baka taho da kwantena ba ita matar za ta tana da kamar su kwalabe roban robunan mai haka za ta zuba maka ita da na je wajen na siyo tawadan naira ashirin ta zuba min na kulle yace tawadan kai tsaye na je na bashi je din bauta da shi to kaga wannan kaga wannan kaga wadda wadda sai an yi mitin da ruwa ma shi wannan ma shi wannan ma ya ma fi shi yake shi bai da lokaci kawai ana siyar mai da tawadda sai yake tawadda kai ke ta san yadda take baki ko hmm. yace nake yake ga wanka da shi to irin wayannan abubuwa na jahiliya wallahi tallahi thumma billahi yaudara yaudaran da ake yi cikin abu abin idan aka yi ma farko dan ne da shirka za a yi in aka yi din ma kenan kuma kaso mafi yawa ba abin da ake yi kaso mafi yawa ba abin da ake yi dan haka kai ka kira Allah mana ka roki Allah da kanka kai kake da matsala kai kake da bukata sai ka je ka bai wani mutum kuɗi shi ya je ta sharar bakinsa kai kana tunanin wai kai wai ana maka addu'a ai ana maka sauka ai ana maka kaza to biye biye biye biye irin waɗannan abubuwan shi ke kai ga a ce maka eh za a za a za a binne za a binne saniya eh za a binne akuya fari fari fatwar wadda babu ko alamun baki a jikin a jikin a jikin sa kaza kaza ai ta kawo maka sharuda da aljan take bayarwa da haka mashto ne bakin tabai bayan haka imam as-sa'di rahimahullahu ta'ala sai an bato fadin Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa in bu kaba'ira ramatun hauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum idan idan kun nisanci kaba'ira ma ba kaba'iran zinaban da ake hana ku idan kun nisanci su babu zina babu riba babu shirka babu saba iyaye babu sihiri babu wayan wayannan kaba'iran da baki daya kana yin sallan asuba in ka dawo kai sallan azhar kurakuran da kai tsakanin salloli biyu an shafe kana yin sallan la'asar kurakuran da kai tsakanin azahar da la'asar an shafe kana yin magariba kurakuran da kai tsakanin magariba da da la'asar an shafe kana yin isha kurakuran da kai tsakanin isha da magariba an shafe kana yin sallan juma'a kurakuran da kai tsakanin juma'an can da ta gabata da wannan juma'an an shafe kayi ramadana kurakuran da ka aikata tsawon shekara daya tsakanin wannan ramadanan da wannan ramadanan an shafe amma fa idza sunibat sai an nisanci kuwa mutumin da bai nisanci kaba'ir ba ya haramta wa kansa abubuwa masu yawa Allah ya ba mu daman ka bai. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna Allah la لا ajra al المحسنين kaga wannan abubuwan da muka ambato baki gida istiqama tabbatuwa akan addini idan to yau mutumin da ya haɗu da kai shekara ishirin da suka gabata ya yaba da kulawarka da addini ya yaba da gaskiyarka nisantan da haramun ya yaba da abubuwan da kake yi na ƙoƙarin bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zanto shekara ishirin da suka wuce da ya ganka din nan ya yaba ya zanto yau da ya dawo bayan shekara ishirin ya sake ya zanto ya same ka ne akan halin da ya barka ba ya dawo bayan shekara ashirin fuskanta ya zama babu bambanci kai kai ba aikin ɗan sanda ba kai ba aikin soja ba amma babu bambanci tsakanin fuskarka da na mata masu haltige mu sai su karba da haƙuri ya barka da jemu ya dawo shekarar nan babu jemu ka ci baya ko ka ci gaba zai yi a dinga zuga ka yawwa yanzu ta fi kyau yanzu ya lutin yonga oh amma zai hana mala'ika mutuwa zuwa ne kai lokin yonga mana zai hana mala'ika mutuwa zuwa kamar su isbali din nan sanya kaya su wuce idan sahu wa'annan abubuwa waɗanda muke rainawa yanzu misali ka san akwai waɗanda suke barin gemu wadda suna koyi ne da su kalmax da philosophers ko E ba ba da manzan Allah suke koyi ba wannan ya tara gemun wahala kenan kuma zai yi wa Allah bayani yau mai yuda kulla unasin limamin shi limamin sa da yake koyi da shi wajen barin gemu shine wa Shi shine wayancan mutanen amma mutumin da ya bar gemu domin yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya ka duba babu bambanci tsakanin yana da yana a farce ko yana bacci ko yana sallah ko ba sallah yake ko shi 24 hours babu ko minus 1 second yana cikin aikin ne ibada yana cikin aikin ibada domin wannan ibadan mutalabbisun biha abu abu ne wanda yake tare da shi baya ba abu ne wanda ake kirewa a aji ba yana tare da shi kuma a niyyarsa ya bauta wa Allah wani zai ce za mun dariya za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza yanzu da nisus sa ma ya zama ya zama ma gaye ne ma a da ne aka jure wahalan izgiri da ake ake wa mutane amma yanzu ya zama ma zina idan kai da niyyar kana wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam biyayya sai zanto wannan abu ne da abubuwa da rage na ibada 24/7 kana cikin aikin lada ire-iren wayannan abubuwan ya kamata mutum ya kula da su kar ya rena su kaga istiqama tabbatuwa a kan daidai rashin karkatuwa zuwa ga azzalumai kiyaye sallah akwai mutumin da ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ya kai ya kai ba ikin Allah sallallahu alaihi wasallam wayannan umurnin umurnin musuluncin nan sun mun yawa ka faɗa mu abubuwan da suke wajibi a kaina manzo Allah sallallahu ya faɗa mai wajibai ya faɗa mai rukunai da ya tashi zai tafi sai ya ce shin akwai wani abin da ake bukata daga gare ni banda wayannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake babu illa an tatawwa sai dai idan kana son ka yi nafila sai faɗa manzala sai ce na azidu ala hada yace wayannan kam ni babu ruwana da nafila amma ka ga wayannan ba zan kara a kansu ba amma zan riko zan yi riko da su riko na gaskiya da ya tafi haka ya juya ya tafi manzala sai ya ce dakhala aljannata in sadaq wannan ya riga ya shiga aljanna in dai yayi menene yayi gaskiya in dai ya yi gaskiya ya shiga aljanna so idan to addininka bincin diga ce yi sallah ba ka yin sallah kamar irin yadda manafakai suke yi wa idza qamu ila salati famo. ko kuwa lokacin da ga dama kake yi to kaga waɗannan abubuwa duk wanda yake maka fasala da sauki ƙarya yake yi Allah tabaraka wa wasu ce wasbir yi hakuri wallahi ba su yi wa sai da sai da hakuri ba zai yi ba ka duba kame wannan mana daga sha ci da sha tun daga ketowar alfajir zuwa faɗuwar rana mutumin da bai da hakuri zai iya yi ba zai iya yi ba akwai waɗanda mamakin musulmai suke cewa ya wai ya kuke yi ne a ce ba za ka ci kowai ba tun daga ketowar alfajir na faɗiwar rana haƙuri muke yau ɗin nan muna eh, kwana nawa Ramadan, sha uku, karfe shida, sauran minti shida, da wani mai shela zai yi shela daga sama, sako daga Allah, cewa ya ku mutane daga yau Ramadana goma sha uku, Allah ya ɗauke wa musulmai Ramadana yanzu an daina, da hakan zai faru misali. mutane nawa ne daga cikinmu za su jira sai an kira magarba kafin su sha ruwa an ce an ɗauke kenan da abin da ya sa muke yi Allah ya wajabta ni, kuma muna wa Allah biyayya ne da ba dan hakan ba ba za mu kane daga ci da sha babu gaira babu dalili ba mun haƙura ne kawai da muna son mu bi Allah to kaji abubuwan nan gaba ɗaya da aka lissafo Allah sai ya ce wa manzansa wasbir fa inna Allah la biyu ajra al-muhsinin domin shi lallai Allah bari ko ta'ala ya batar da ladar masu kyautatawa Ba ya batar da ladar masu kyautatawa to dole sai ka yi hakuri shi yasa maluma suka ce a karkashin wannan ayar suka ce as sabur yin hakuri hakuri ba kan addini kaɗai ba ko a harkokin rayuwar duniya idan mutum bai da hakuri ba zai ba zai ba zai ba zai ci nasara ba a ta harkar ka na ka na duniya ka koyi hakuri malama suka ce yin hakuri akan yin biyayya ga Allah yin hakuri idan kaddarar Allah ta faɗo wa mutum kaddarar da mutum ba ba irin da yake so ba ta faɗo suka ce yana daga cikin abubuwan da ke sanya mutum ya kasance daga cikin muhsinun daga cikin musinai, mutanen da suka siffatu da siffan ihsani waɗanda suke daga cikin mutanen da Allah tabaraka wa ta'ala ya fi kusantowa da su wayannan musinuna din sune mutanen da Allah tabaraka wa ta'ala ya daga darajar su shi yasa har kullum mutum ya tarbiyatar da kansa akan ne akan yin hakuri kaga nan da manzon Allah yake da aka ce mai wa aqimis salat aka ce mai istakin ta ma'umar ka daidaitu a kan hanya yadda aka umarce ka kuma karka karkata kuma aka ce ya tsayar da sallah sai aka ce mai yi hakuri sai malama suka ce domin waɗannan abubuwa guda uku nan da suka gabata na umarni ba su yiwuwa sai idan mutum ya yi mai sai idan mutum ya yi hakuri malama suka ce akwai nau'i uku na hakuri suka ce akwai as ala ta'a a gudun da mutum yake yi domin ya yi wa Allah biyayya domin ya yi wa Allah biyayya da za a ba shi zaɓi a ce in ka ga dama ka yi in ka ga dama kar ka yi idan ba ka yi ba babu matsala da da ba zai yi ba da zai zaɓi ra'atun nafs amma tun da babu zaɓi sai ya haƙura sai yi wa Allah biyayya as an anil ma'siya yin haƙuri domin nisantan abubuwan da Allah ya haramta malam bahaushe ya a ko malami ma ba zai ce kiɗa kida bai da menene ba bai da me eh malam bahaushe yi kuskure a wajen nan domin kiɗa kida na da daɗi ne ya ce malami ba zai ce kiɗa ba zai ce wa kiɗa babu daɗi ba sai dai ce kiɗa bai da mai babu mai sai matafi akan yana da daɗi daɗin kiɗan kana ji amma kana jin daɗin kiɗan a haka ta haƙura da daɗin domin addini ya ne ne addini ya hana misali wani waje ne da kake tafiya ana nishaɗi ana kaza ana kaza amma haramun ne misali da son samu ne kana son ka je da za ka fi son zuciyarka kana son ka tafi amma ka danna zuciyarka wa nahan nafsa anil hawa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa domin kana jin tsoron tsayuwa a gaban ubangiji wannan abun Allah ma ya san kana son ka je wajen amma ka danna zuciyarka kai hakuri as-sabru anil anil ma'siya yin hakuri domin kawar da kai daga abin da yake haramu wasu lokutan Allah zai jarabce ka zaka tsinci kanka a tsakanin mutane da suke aikata wani abu na haramu kuma kana ganin natijar abin tare da su kaga cikin lokaci kaɗan sun siyi motoci cikin lokaci kaɗan sun gina gidaje cikin lokaci kaɗan suna rayuwa kala kaza kuma kai ka san abin da ake haramun to kaga a wannan a wannan halin akwai akwai temptation amma kuma ka danna zuciyarka ka hakura as-sabru anil ma'siya sa'annan as-sabru ala al-ibtila nau'i na uku shine yin hakuri a lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo jarrabawa wala nabluwannakum bi shay'in من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين musulmi mumini bai ce wa Allah waye waye ni musulmi bai ce wa Allah waye musulmi ni ta wuya yake ga hukuncin Allah ya san wannan abin babu wanda ya hukunta shi sai Allah ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zai miƙa sa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala sai kawo mai jurewa wannan ibtila'in sai sai ya zo mai da menene da sauki wayannan nau'ukan hakuri guda uku da malamai suka ambata a cikin shari'a ya kamata musulmi ya tarbiyyar da kansa akan wayannan nau'uka ukun nan sa'annan innama sabru inda sadmatil ula a lokacin da ibtila'i ta auko maka abu na farko ka fara maidawa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala kafin ka fara ɗaukar wani zama matakai na tadabirin duniyawiya ba wai sai ka kayi yunkurin canza hukuncin Allah baka samu dama ba sai ka ce na bar wa Allah a karka bari mana don ba ka da zaɓi aigo shi yasa marrabi ya falahu falahun rida duk mutumin da ya yarda da hukuncin Allah zai samu yardar Allah duk mutumin da ya fushi da hukuncin Allah zai hadu da ni da fushin Allah Allah ta tabaraka wa ta'ala ya kare mu daga fushinsa za mu daga aya nan bi idnillahi tabaraka wa ta'ala idan Allah ya kai mu gobe sai mu ci gaba wallahu ta'ala alam akwai tambaya idan babu tambaya abubuwan da muka faɗa waɗanda suka dace da littafin Allah da sunnan ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mana wakiliya. abubuwan da suka kasance kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana gabaki daya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta mana ikhlasi cikin abubuwan da muke faɗi da abubuwan da muke aikatawa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dakatar da mu zuwa ga aikata ciyawawan ayyuka karbabbu a cikin wannan wata mai alfarma ya Allah ka sanya mu daga cikin bayinka waɗanda kake yantarwa a cikin wannan wata daga wuta a cikin wannan wata mai alfarma da mu da iyalanmu da 'ya'yanmu da iyayenmu da zuriyarmu ka yantar da mu ya Allah daga wutan jahannama gabaki daya waɗanda suka riga mu komawa zuwa gare ka ya Allah ka gafarta musu ya Allah waɗanda suka riga mu komawa zuwa gare ka cikin musulmai ya Allah ka gafarta musu ka rahamce su da lullube su da rahmarka idan namu lokaci yayi ya Allah mu ma ka samu cika da imani ya Allah ka zaunar da kasar mu Najeriya lafiya ya Allah ka zaunar da kasar mu Najeriya lafiya ya Allah ka zaunar da kasar mu Najeriya lafiya waɗanda suke nufin kasar nan da shari ya Allah ka mayar da shari su a gare su. ya Allah ka mayar da shari su a gare su. ya Allah ka mayar da su a gare su ya Allah ka sanya tsoron ka a gabanin mu ya Allah ka sanya tsoron ka a gabanin mu ya Allah ka sanya tsoron ka a gabanin mu ya Allah bayin ka masu kashe mutane zubta jinin mutane babu gaira babu dalili da kuma garkuwa da su idan sun fi karfin mu ya Allah ba su fi karfin ka ba ya Allah ka gaggauta yi mana maganin su ya Allah ka gaggauta yi mana maganin su ya Allah ka gaggauta yi mana maganin su ya Allah wayannan fitattuna da suke faruwa a gabas ta tsakiya ya Allah ka kawo karshensa ya Allah ka kawo karshensa ya Allah ka haɗa kan al'umman musulmai ya Allah ka haɗa kan al'umman musulmai ya Allah ka ɗaukaka al'umman manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya Allah ka kawo mana mafita a cikin kalubalen da suke fuskantar al'umman nan a duniyance gaba ɗaya ya Allah ka kawo mana mafita ya Allah ka kawo mana mafita ya Allah ka kawo mana mafita ɗan uwanmu waɗanda ake zaluntar su a wajaje da dama a duniya daga Filistino zuwa wajajen da yawanci a midiya ba ambatansu kasashe kamar su Indiya da sauransu ya Allah ka kawo masu dauki ya Allah ka kawo masu dauki ya Allah ka kawo masu dauki ya Allah bukatunmu na alkhairi kafin mu sani suka biya mana su gabaki daya اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك الله وبحمدك